Sama da kashi saba'in 71 cikin ɗari na mace-macen da ake yi a duniya na da alaka da cutuka marasa yaɗuwa, kamar su hawan jini, ciwon zuciya da dai sauransu. Hakan ya sa gwamnatin Najeriya da haɗin gwiwan hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta kaddamar da wani sabon shirin yakar waɗannan cututtuka a Najeriya. Na zanta da babban sakataren ma'aikatar lafiya na tarayyar Najeriya, Alhaji Abdul Aziz Mashi Abdullahi, inda ya min ƙarin haske da cewan. ma'aikatar lafiya ta Najeriya da haɗin kan ƙungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya muka zo da wannan wurin cewa akwai cututtuka da yawa waɗanda a yanzu suna kashe mutane fiye da cututtukan da suke yaduwa waɗannan cututtukan kuma guda hudu ne na farko ciwon zuciya ciwon zuciya ya haɗa da hypertension stroke kana ciwon hawan jini ciwon huhu ciwon shiga kana kuma da ciwon sickle cell gwamnati ta kudurdo wannan yanayi muna ganin cewa nan da shekara bakwai muna so mu ga cewa mun bakin gwargwado wannan cututtuka an abin gadon su waɗannan ciwo kan da yawanci wani mutane ba su ma da su ba shi za ka sadar da take an ce mutum ya faɗi ya mutu to muna son a yanzu asibitoci tantancewa din kyauta ne idan an yi screen din maganin ma za a ba kyauta wannan sabon shiri za a fara gwajin shi ne a jihohi biyu na Najeriya wato jihar Ogun da jihar Kano na zanta da daraktan kula da lafiyan al'umma na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Imam Wada Bello To a zahirin gaskiya kamar yadda bincike ya nuna na baya wato Kano tana ɗaya daga cikin manyan jihohi da suke da wannan matsala na hawan jini ciwon sukari da makamantansu ma ƙasa gaba ɗaya. So dalilin haka ake so a yi gwaji a ga to yaya wannan abun yake a matakin manyan jihohi kamar su Kano da su Ogun. Na kuma zanta da babban sakataren ma'aikatar lafiya ta jihar Bauchi Dr. Bako Abubakar Muhammad wanda shi ya yi jawabi a madadin kwamishinonin lafiya na ƙasa baki ɗaya. wayannan cututtuka wayanda ba masu yaduwa ba cututtuka ne wanda suna nan tuntuntuni amma gaskiya ba a ɗauke su da muhimmanci ba to yanzu an gano akan cewa kashi 71 na mace-mace da suke faruwa suna faruwa ne sanadiyan wayannan cututtuka wayanda za a iya magance su ko kuma za a iya dakatar da su za a iya hana ma kamuwa da su kuma wannan action plan